Sama'ila ta ɗaya Sura ashirin Dauda da Yonatan Sai Dauda ya gudu daga Naiwot a Rama, ya je wurin Yonatan ya ce, Me na yi, wane laifi na yi, ta wace hanya na yi wa mahaifinka laifi har da yake neman kashe ni? Yonatan ya ce, Fafau, ba za ka mutu ba, ka ji nan, mahaifina ba ya yin komai. ba tare da ya shawarce da ni ba. Me ya sa ka ɓoye mini wannan, ba zai yiwu ba?’ Sai Dawuda ya rantse ya ce, Mahaifinka ya san cewa na sami tagomashi a gare ka, domin haka ba zai sanar maka da wannan ba, don kada ya baƙanta maka rai, na rantse da Ubangiji da kai kuma, taki ɗaya kaɗai ya rage tsakanina da mutuwa. Sai Yonatan ya ce, Duk abin da kake so in yi maka zan yi, Dauda ya ce, Gobe fa shi ne Bikin Sabon Wata, ya kamata in ci tare da sarki, amma bari in tafi fili in ɓuya har jibi da yamma, in mahaifinka bai gan ni ba, ka gaya masa cewa, Dauda ya nemi izinina domin ya hanzarta ya tafi garinsa a Betlehem, saboda ana hadaya ta shekara-shekara don dukkan zuriyarsa, in ya yi na'am, to, bawanka ya tsira. Amma in ka ga ya damu, to, ka tabbata ya yi niyya yă kashe ni, kai kam, ka nuna alheri ga bawanka, gama ka riga ka yi yarjejjeniya da ni a gaban Ubangiji, in kuwa na yi laifi ne, sai ka kashe ni da kanka, don me za ka bashe ni ga mahaifinka? Yonatan ya ce, Labudda, in na ji ƙishin-ƙishin cewa mahaifina yana neman ya kashe ka, ashe, ba zan gaya maka ba? Dauda ya ce. Wa zai gaya mini idan mahaifinka ya amsa maka da amsar marar daɗi? Yonatan ya ce, Zo mu fita zuwa fili, sai suka fita tare. Sai Yonatan ya ce wa Dauda. Na yi rantse da Ubangiji Allah na Isra'ila cewa, War haka jibi zan yi ƙoƙari in ji daga mahaifina, idan ya yi magana mai kyau game da kai, zan gaya maka, amma in mahaifina ya sa zuciya ya cuce ka, Ubangiji ya hukunta ni da hukunci mai tsanani in ban gaya maka ba, in kuma sa ka ka tafi lafiya, Ubangiji ya kasance tare da kai, kamar yadda ya kasance da mahaifina, amma ka nuna mana alheri marar ƙarewa, iri ta Ubangiji, dukan rayuwata don kada a kashe ni, kada kuma ka yanke alherinka ga iyalina, ko da Ubangiji ya hallaka dukan maƙiyin Dauda a duniya. Saboda haka Yonatan ya yarjejeniya da gidan Dauda cewa, Ubangiji ya kawo dukan maƙiyin Dauda ga mutuwa, Yonatan kuwa ya sa Dawuda ya sake tabbatar masa rantsuwarsa game da abokantakarsa da shi, gama yana ƙaunar Dauda kamar ransa. Sai Yonatan ya gaya wa Dauda cewa, Gobe ne bikin Sabon Wata, za a rasa ka, da yake kujerarka za ta kasance ba kowa a kai. jibi wajajen yamma, ka tafi wurin da ka ɓuya lokacin da wannan matsala ta fara, ka tsaya kusa da dutsen Itsel, zan harbi kibiya uku ta wajen, sai ka ce dai ina harbin baka, sa'an nan zan aiki yaro in ce masa, Je ka nemo kibiyoyin, in na ce masa duba, kibiyoyin suna wannan gefen da kake, kawo su, sai ka fito. wato, tabbatacce muddin Ubangiji na raye, ka tsira ba wani hatsari, amma in na cewa wa yaron Duba, kibiyoyin suna gaba da kai, sai ka tafi, gama Ubangiji ya sallame ka, game da al'amarin da muka tattauna da ni, da kai kuwa, ka tuna fa, Ubangiji ne shaida tsakanina da kai har abada. Dauda ya tafi ya ɓuya a fili, sa'ad da ranar bikin Sabon Wata ta zo, sarki ya zauna don ya ci. ya zauna a kujerarsa inda ya saba zama, kusa da bango, yana fuskantar Yonatan, Abner kuma yana zaune kusa da sarki, amma kujerar Dauda ba kowa. Shawulu bai ce kome ba a ranar domin ya yi tsammani wataƙila wani abu ya faru da Dawuda ya mai da shi marar tsarki, tabbatacce ba shi da tsarki. Amma kashegari rana ta biyu ga wata, kujeran Dauda kuma ba kowa. Sai Shawulu ya ce wa ɗansa Yonatan, Me ya sa ɗan Yesse bai zo cin abinci jiya da yau ba? Yonatan ya ce, Dauda ya nemi izinina don ya tafi Betlehem, ya ce, Bari in tafi gama iyalinmu suna miƙa hadaya a gari, uwana kuwa sun gayyace ni in kasance a can, in na sami yardarka, bari in tafi in ga uwana, dalilin kenan da bai zo ci da sarki ba. Fushin Shawulu ya ƙuna a kan Yonatan, sai ya ce masa, Kai shege ne, haihuwar banzan mace, ai, na san kana goyon bayan ɗan Yesse don ka walaƙantar da kanka da mahaifinka, muddin ɗan Yesse yana da rai a duniya, ba za ka kahu ba, sarautarka kuma ba za ta kahu ba, yanzu sai ka je ka kawo mini shi dole ya mutu. Yonatan ya ce wa mahaifinsa, Me ya sa zai mutu? me ya yi, amma Shawulu ya jefe shi da mashi, don ya kashe shi, a nan ne Yonatan ya san lalle mahaifinsa ya yi niyya ya kashe dauda. Yonatan ya tashi daga teburin cin abinci da fushi, a rana ta biyun kuwa bai ci abinci ba, gama yana baƙin ciki game da rashin kunyar mahaifinsa game da dauda. Da safe Yonatan ya tafi domin ya sadu da dauda a fili, ya tafi tare da wani ƙaramin yaro ya ce wa yaron, Yi ruga da gudu ka nemo kibiyoyin da na harba, da yaron ya ruga, sai ya harba kibiya a gaba da shi, da yaron ya isa wurin da kibiyan Yonatan ya fāɗi, Yonatan ya kira shi ya ce, Kibiyan na nan gaban kafa. sai ya tā da murya ya ce, Maza, yi sauri kada ka tsaya, yaron ya ɗauki kibiya ya kawo wa mai gidansa. yaron kuwa bai san kome game da wannan abu ba, sai Yonatan da Dawuda kawai, Yonatan ya ba wa yaron makaman ya ce, Ka ɗauka ka koma gari, da yaron ya tafi sai Dawuda ya tashi daga inda ya ɓuya kusa da tarin duwatsu, ya rusuna har sau uku, sa'an nan suka sumbaci juna, suka yi kuka, Dawuda kuwa ya yi kuka sosai. Yonatan ya ce wa Dawuda, Sauka lafiya, mun riga mun yi rantsuwar abokantaka da juna a cikin sunan Ubangiji cewa, Ubangiji ne shaida tsakanina da kai, tsakanin zuriyarka da zuriyata har abada, sai Dawuda ya tafi, Yonatan kuwa ya koma gari.